Assalamu alaikum barka da zuwa channel na sirrin internet. Insha Allah bidiyon mu na yau zan nuna mana yadda ake linkin Google AdSense da website, blog ko application. Idan kana da Google AdSense account kuma kana da website ko blog ko application ga yadda za ka yi linkin din suka fara samun kuɗi. A baya na yi tutorial yadda ake creating blog free da kuma yadda ake creating shi Google AdSense account din. to a wannan bidiyon zan nuna mana yadda ake linkin din su har a fara samun kuɗi danna like danna subscribe danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu masu zuwa barka da wa sunana ibrahim suleiman daga channel na sirri channel za ku iya ku a comment section ko a shafukanmu na sada zumunta insha Allah za mu amsa muku da farko za ka yi linkin nan linkin din google adsense account ɗinka da da website ɗinka ko blog ko application za ka tafi browser in ka shiga browser ka gada ma za ka yi taɓa wannan dot ɗin nan guda tara nan ka tafi ƙasa ka shiga ka nema adsense ka shiga in ma baka same su ba za ka yi tafiya direct ka yi sacin din google sign in sai ka shiga google sign in ka taba ka shiga ya nuna maka sa password ɗinka da waye sai ka saka in kuma ya kawo maka shi kenan ma sai ka zaɓa ni yanzu zan zaɓa wanda zan taɓa gashi na a bidiyon mu na baya na nuna mana gashi na fara amfani da wannan blog ɗin da muka yi creating a baya multipurpose caps ɗin nan wannan shine kenan wannan zaka yi a nan zaka yi adon wani site ne to yadda za ka yi ka yi linkin google adsense account da blog ɗinka ko application dinka da farko za ka yi sacin abin da kake da shi mu za mu misali ne da blog ɗin da muka yi creating baya za ka shiga blog akwai wannan blog ɗin ne creating multipurpose caps ga shi na wannan blog ɗin na sayar da huluna zan yi linkin ɗin shi da google adsense yadda zan fara samun kuɗi so da farko dai in zaka yi creating din zaka taba wannan dot na uku din nan sai ka taba site in ka taba site already gashi nan sunan site din tun a farko inda aka yi in baka da site din ma zaka iya ka zo ka kopo url din wannan link na saman nan shi za ka na website din naka in kai kopo shi sai ka zo ka paste to amma ni already na riga na na saka shi gashi a nan wajen sai ka yi ƙasa nan wajen nan sai ka taɓa show details ɗin nan sai ka taɓa set up for art so in ka taba set up for art yanzu google suna sacin cewar site ɗin nan ba wani abin da ka kwafo ko wani abin da bai dace ba to gashi nan sun turo min gashi nan yadda cikin site ɗin na wake gashi nan gaba ɗayan shi a nan wajen sai na yi seta yadda atsin ya nake so su dinga kalluwa a wayana ba sai na zo ni da kaina na sa atsin ba ko kuma su za su dinga samun automatic to shi ne sai ka kunna wani auto art in ka kunna shi ga yin misali yadda zai dinga nunawa a cikin wayanka ba zai ba ga shi misali ga nan set ɗinka to ga nan art nan ma haka zai dinga nunawa a cikin set ɗinka art format kuma in ba baka so irin waɗannan za ka ka canja akwai na ƙasa in kana so in page ne gashi nan multiple multiplex art gashi nan in kana son anko ne wanda shine automatic gashi nan in za ka cire shi za ka kunna sai ka taba in ka gama seta wannan din nan ga nan ad load din kuma yanayi yawan art din da za su dinga nuna a site ka kana son at kaɗan ne ko 'yan dama-dama ko kuma yaya ko kuma su yawa to sai ka seta ka gama saitawa in akwai wasu pages a cikin site ɗinka ba wai iya home page ba ne za a taɓa nan ya kai a kai a je wani ɓangare ma sai ka taɓa wannan manage ɗin shine za ka yi adin wani page kenan to amma ni site ɗina babu wannan sai ka taɓa apply to site da ka taɓa shi shikenan ka yi saving to gashi nan grow your earnings with auto ads ga shi nan waye waye sun saka sai ka taɓa wannan abun shikenan sai ka sa get started to yanzu idan ads ya zo za su duba su gani ba wai a lokacin za su fara za su fara saka maka ads ɗin ba sai ya danyi yi kwanaki sun gama tabbatar da wannan ɗinka site ɗinka babu wani babu komai sa'an nan kafin nan kuma na manta ban kwafi code din nan ba wannan in kuka gama ga nan get code a nan wajen za ku danna wannan get code din sai ku taba copy copy snippet din nan copy code snippet sai ku danna shi zai ku in ba ku ga copy din nan ba za ku yi ku yi hakan nan kwafa in kuka kwafa sai ku dawo shi wannan site din naku in kuka zo sai ku shiga dashboard ku kenan so sai ku dawo wannan site din naku in kuka dawo sai ku shiga sai ku dawo um, profile na um, dashboard naku kenan to in kuka zo wannan earnings din sai ku shiga earnings din nan ku taɓa shi sai ka taɓa already kana da google adsense account to nuna ka danna wannan button din inda za ka yi linkin din za ka zo ka wannan team din wanda aka rubuta teams din nan na kasan nan to under teams din nan ga na wani dan aro ne wanda ya kalli gasa wannan dan aron ba customers din ba dan aron shi za ku danna sai ku shiga wannan edit html din nan in kuka taba shi zai yi loading zai kawo muku rubutun coding din kenan da aka yi sai ku zo ku cikin header din in kun lura a nan wajen ma za su faɗa muku place this code on every page across your site and google will automatically show ads in all best place for you gashi na a tsakanin head tags sai ku zo na wajen sai ku duba head tags ga na head tag ana wajen nan to sai ku danna tsakankanin nan wajen a cikin head tag ɗin ku tabbatar kun shigo nan kar ka danna a hakan nan da wannan less than ɗin ya shigo eh, greater than ɗin nan kar ka danna da shi ka tabbatar a cikin nan ɗin kake kuma kar ka shigo irin nan tsakiyar na a ka shigo space hakan nan sai ka yi paste wannan code din da ka paste shi kenan ganin save a nan wajen sai ka danna save ka tabbatar ka danna ya yi processing ka gani updated successfully to shikenan sai ka yi back shikenan ka gama at za su fara zuwa cikin block ɗinka automatically in ka zo nan wajen earnings ɗin ko da su nuna maka create adsense shikenan ba wani abun nan yanzu in ka koma in ka dawo nan wajen ba a lokacin za ka fara gani ba sai ya yi kamar kwana biyu wani ma in suna in akwai abubuwa da yawa fetch din naka za su dan dauki time saboda su yi bincike su ga ba wani violation a cikin fetch din kafin su fara saka ads in ka da wannan wajen kuma za ka iya ka saisaita payment method ɗinka na adsense ga shi nan yanzu wannan blogger multipurpose.com ɗin nan ga shi na ads ɗin a kunne ke auto ad ba ruwanka ba sai ka zo kana sakawa ba za ka yi kuma ka seta um, account ɗinka da su wani payment method ka dinga ka saka wani su bayananka da dai abubuwa da sauransu a cikin shi adsense account ɗin wannan inda za ka saka yanayin da za a ke biyan ka da wani adres ɗinka da waye ga nan wannan payment profile id ga shi nan address shi nan da yadda dai suka sassaka automatic to za ka yi ka canza in bi account type din naka business ne ko individual ko ya ma dai duk sai ka bi ka sassaita ga nan payment id din ka nan in kuma kana so ka yi creating naka na kanka sai ka saka kamar account number ne sai kuma um, wannan account settings din account information kana so ka ta wani address ka da sunan ka da abubuwa da da wannan publisher id din in kana da application wanda kake so ka saka a ciki to wannan publisher id din shi zaka ka ka je ka saka a cikin wannan application ɗin da ka hada din to shine dai da Allah mana subscribe saboda mu dinga yin videos masu amfani masu amfani irin wayannan mun gode in baka kalli video na na yadda ake hada blog ba sai ka je a cikin a channel da a description na channel din nan za a gani yadda ake hada blog free da kuma yadda ake hada shi AdSense account din ma yanzu kuma wanda ake yanda ake linkin shikenan in za ka yi adin site ma ga yadda za ka yi nan ka yi add another site ma za ka cire ne ga shi nan ne gode